وعلى آله وصحبه وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإننا فأنت أحق فأنت أحق بالتوحيد مني ولن سلك المسيح ولما نسكت ونفسك ثم ونفسك ثم لا تظن سواها بأن يصير أكبر من ضمنك ولو بكت الدماء عيناك خوفا إذا لم أقل لك بل انت ومن لك بالأمان وأنت أبدو ومن أتفاك ولا أطاك فقلت من الذنوب ولست تبكى بجهلك أن تخف إذا ولمت وتشفق للمصر على المآسي وترحمه ونصر ما رحمك kun san a من farko kuma da bayani magana mana abu abubakar ko ababakar da autuka lau ila ma fi hazuka a aqalla ko sai sai to fa anta kai dinnan a hakku kai ne mafi cancanta duk da suni ta hanyar yin ƙarya ni a kaina an fahimta a kai dinnan kai ne mafi cancanta yin ƙarya a kaina da haka daga wancan lokaci daga shafi na wato hukul ya nasibu da an ta'aula binisfi ka lau bi asalika adna za ka kan lokacin da a ƙa'ida ta adadi ko ta larabci mutum ya kan iya magana da ransa an banta ya sai ce fa'anta don haka kai dinnan a haƙƙo kai ne mafi cancanta بالتقديم بالتقليد تهني من مني بعيد يناني الله سبحانه وتعالى كنبيه ولا كلمة تقليد لولا أني من تقديم لبقى الندى يفنده مصدر التحميل التقديم التقديم شيء الكلم ولو ولو سقط المسيء da a ce mutumin da ya saba mai muna na aiki zai yi shuru lamana tsafta da ba za ta yi magana ba akwai nuskan da yake walau kuntan biyu. lamana tsafta wani saka ranka zumma ka zarge ka la ta zo kada ka zargi cewa hawan wanda ba ta ba bi aibin da aibin bari ya ita ranka ita ce azidau mafi cancanta man zaman ka wanda za ka ɗarka walau baka ci A ina ka kauban kenan walau baka tijjima ainaka da idanunku guda biyu za su yi kukan addima addini inda na shi ne fa'ilin ko Kaukar saboda tsoro da zambika saboda zunubinka to lam aqul laka bazan ce maka ba kada aminta ka aminta da za ka kuka da hawayen ka kukan kuma ya zama na jini ne wani ba zan ce maka ka riga ka samu aminci ka kubuta a gurin Allah wa man laka bil amani wane ne zai amince maka cewa ka samu aminci a gurin Allah wa an ta abdun alhalin kai bawa ne wanda umirta aka yi masa umarni aka ce yi وما اقتمرت أما بك هو من لا أفعت ولا أطعت أقوم بك لا أرى فقلت من الظروف كاي نوي صبود البيت فأما من ثقلت موازينه فأمه أولى وهو أما من ثقلت موازينه فهو من فيه تضاد وأما من خفت موازينه أمه هاوية توشيني الثقيل وشيني نويه نوي وليحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم سيتم ولست كيد إلا بك كفن سيبتك شاكنا جنسون أما كلمة الخشوع idan ta zo takan haɗa abubuwa guda biyu ana gani akan yi amfani da kalmar alkushu da ma'anin tsoro sannan akan yi amfani da kalmar alkushu da ma'anin halartu da allah duk lokacin da mutum zai abu kalmar mai alkushu shi yasa da yake kada a fila aflahan mu'minuna alladhina hum fi salatihim da al-khushu' a wannan ayi ya haɗa abu biyu natsuwa ta gangar jiki da kuma halatto da Allah sallan mutum yake yin sallah shine ne. khushu ana gane lijan alika saboda ka an ta khiffa wato za ka yi sako-sako idan ta idan aka ainihin wato auna ka a ma'auni san mutanen duniya gida uku akwai wanda Allah na yake fada mai kima da umar wani kiyamata ne ko ma'aunin ma wala a jima ko da sun tafi da gingini man aikin sharrin da ya yi wanda bai wa bukata a akwai kuma masu alherin da su ma ba za a nuna musu akwai wa aka runa a talar wa aka runa tsarin بذنوبهم واكرم ما اختلفوا واكرم ما اختلفوا بذنوبهم خلقوا أملا صالحا وآخر وتشفق كرد توحيد للمصر بولد يجوز على المعاصي أكن صابر وترحمه وكرى جن توصينك أما ونفسك كيرنك ما رأيك بقتل يا مدى me ya al-israr ala al ba Allah ya ce walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah ba fastaghfiru bi wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ko ba sa dogewa a dama fa'alu a kan da suka aikata wa hum a alamu suna sani me al-israr ala al na yi naci da doge ba adamu ba ta kawai shi ne al-isra'u rashin kuma shi na da isra'u amma za ka tuba ka cika gara da tuba da shi ɗan yanin da ya saka fada ka za ta dawo ka za ta tuba kuma ya bayani a wannan majalisun cewa tuba tana da shirya ke guda da ba kamar yadda ake faɗa ba guda uku annada ma annada alama ba da hun mun faɗa mun ce kana da sharadi da kafara idan ka taɓa sharadin tuba ka tuba shi din ya sake rinjaya ka ka sake rinjaya shi ka sake dawo in kai haka ko ba al-isra'u bane adadu amma rashin tuban gaba da shi yawa shi ne al-isra'u wannan dama a zuciyarsa ce zai tuba dama ba dan Allah zai tuba ba ba da masu هو bai bani ko kuwa duwa masu ne sai ce mu فرجعت القهر على وقفت أو أشول لأمر خير وسلسل ما رجعت ولو وقيت ربك دون ذنب وناقشت الكتاب إذا خلت إذا انقلبت ولن يكلمك في أمر ولكن أسير أن تكون بما عملت ولو جئت يوما لتصرف ردا وأكثر المنازل فيه شتى لعظمت المدامة فيه لحظا أدام في آياتك قد اضاءتا فتكون من الهديل وتشتكيه فهلا أن انه أكثر قد فرغت رجعت كادوا أن أحقر فاهم بعده أحقر يقهقر أحقر سوى الإنكار هنا wannan kuma ta tsakara ya ta tsakaru ta tsakakura shi ne mazdar da aka rasu aka ta dawo alƙaƙara baya da baya sannan wakabarta sannan kayan ainihin wato kuskure ashkiwar wajen tafiya ba ka ganin da maka la'amurka na rantsi da allah wanda ran tafi hannunka wannan kasar ne a nahu yana nan da babu yana ganin a cikin nahu rukan nahu ruwa ne na biyu na sanabi ko na uku la'amuru ka na rantsi da allah wanda ransa ke hannunka lawasanta da a ce ka sadu zuwa ga abin da ya kamata ka sadu zuwa gare shi lamar da aka da baka dawo ba walau da a ce wa faita ka haɗu da rabbaka ubangijin ka dona zambin babu wani zunubi wala kashe kan hisab idan aka yi maka tattaunawa ta hisabi idan a wannan lokacin to halatta ta shiga mana akwai bambancin al'adu da kuma annabar Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce amma man ɗauke kitabu ne ne يمينه فسوف هذه كتابه واما من اوتي كتابه منه وراء ذلك فسوف يدعو ثبورا ذاك النبي يقول آتي ولا نعرف من نوتك wanda aka yi ولا تشاء a ان لا to fa kada ku ba an amma mun uti kitabu ko bi mun yi musu ko ya fasa ko kitabu wannan a akwai bambancin a gito da kai gaban Allah da kuma munafasa saboda ayya su yau ma izin tu'ura kuna la ta kwami to wanda ya tsaya gaban Allah aka ce masa a shi lokaci kaza ba kai kaza ba kuma ya tafi da lokaci kaza ba kai kaza ba kuma ce eh, ya yi wannan bai da matsala amma wanda aka tsaye da shi aka ce rana kaza lokaci kaza waye ka kafe kaza ba an samu matsala wannan shi ne munakar ko ba walam yazlimka ba zai zalunce ka ba shi Allah fi amalin a cikin kowane irin aiki wala sun sai dai a cikin yana da wahala أن تقوم كثير سيوا بما عملت لأمن لك لو كان سيوا وأن لا يأخذ سوى القيامة ويوم تشقق السماء بالعثمان ونزل الملائكة من الملك يوم فيه من الحق الرحمن وكامل من على الكاتبين أكثر وأثير ينا لو هلا أن تقوم كثير إعوى أو الغرانا بما حملت لأبنك أدوك لجمال الله وكذلك أنزلناه القرآن عربيا وكان يا فتشيوا وتو من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا ولو قد جئت دعتي كادوا يوم الفصل لا الذي وإن يوم الفصل فردا كي كتي ولقد جئت هنا فرادا كما خلقناكم أول مرة وكلهم آتي يوم القيامة فردا هو ذي زمان الله شيء كثير مفرد إنسان dan ka san magwada da za ka ba shi gaba ba shan kuru ba barazana ba ba ba dangi ba na ba albarma wa abfarta kaga almanazila masaukai fihi a cikin wannan muni na rarrabewa shakka daban-daban ko ko ko kuwa shakka masu muni daban-daban wanda Allah yake faɗa a suratu faha eh? yau mai irin yin suna nasu ne shatta daban-daban to can ya faɗa da yake cewa ƙarfin muhammadin da rasu fi kitabin ƙarfin da rasu الذي جعل لكم الأرض مهلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخبر الجناد به الأزواج من نبات شجع وتبلل نعم وأول من يوم قلت لا أعظمت الندامة والله في كان جرم بدعنا صنع في أتكم النوم لا حفظ صبر بكيش ثم الغالب ما يبدأ على هذه على هذه الأمر في المهاجر a ba a da mun karanta ba la'afar saboda bakin shi an ba ni eh? a la'afi da amurin in muhali a ba a da aka alfazari ya baka ko alama fi hayata da akan abin da ke cikin rayuwarka wanda tabbas a ba'ata ka tunantar da shi da haka wasu ke cewa da wanda yi ba Allah da wanda yi ba rufi ya mata da kowa yada da nasir eh? wanda ya aikin kwarai sai ya yi da ya sani da ya tsara ya ba wanda bai yi ba kuma sai ya da ya sani da ya yi ko kuwa to gara kai da na sanin kakana dan wannan yana da wannan na sanin kamar wani kisa da ake kawo kai kuma da ake wani zuri tambaye shi yana so ya aure amma ya dinga kawo masa matsalolin aure sai da kuma aure a cikin ya ce masa in kai auren sai kayan da dama amma ba kuma ba kayan da dama sai ya biya da fata ya ce a ah, ni na yi auren ba kuma ko ba ba huta da ra'ayi ya ce ya a wata nake ne da in kayi za ka yi da dama an ba ba kai za ka yi da dama shi aure ibada ce da ake bauta ma Allah da kuma wani lokaci wata matsala za ta faru sai su riga ya ta kai da ke ba yadda Allah ya ce domin ka karo da wata matsaloli sai ka na dama da ka sani wani ya ka kana zama na matsala da kare kare ku da ke wace in kuma ba kai ba kana ji kana kallo za ka ga wani ya yi aure ya yi ɗaɗa sun taso sun girma sun zama manya sun zafi ko tari sai an ji mai mari yawan wannan tari to a lokacin kuma zai kai da na sanin ka sani kuma ka auren nan ya ce to kawai da sai ɗan dafa da na sanin ne ba ma da su sun su sai ka ɗauka ko sai tafi kana gudu milar hadini daga gargin rana an san garciyar ah. ba ku sun ya faɗa a cikin al'umma ba don da yake mana mun kura da mutum da uwa ku ba eh? da a kulle da a wani ne don shi irin na Ala kan mai dafa ka ne ka annama na ma fasara fasara ne ma ka da wasu ruku ma mun bani da kasu ne lasar sai ce mun sulu da ma mata an na fara fa'ira da tafi harran wajisan lil hajiyar hadi ba ka yi faɗa ba to alhaji shi ne karkar rana idan rana ta raba tsakiya ta raba tsananin zafi shi ne alhaji wata taƙi kuma kana neman kariya a karkar rana ɗin to fa halla don an gani karfa wasu ba za ka nemi yadda za ka gudu ba daga wannan duniya an jahannama daga zafin jahannama a nan duniya za ka ga mutum da ya da ya shiga rana ya ɗauki matakin yadda zai kare shi daga gare ka domin ka ba za ka ɗauki matakin yadda za ka kare shi daga jahannama ba ana gani ولست تطيق أعوانها عذابا ولو تمك الأبيد بها لزوجتا ولا تكذب فإن الأمر جيد وليس كما أتيت ولا تنسى أبابك المكشفت أقل عيني وأكثر ومؤلمه فتنسى وقل ما جئت فيه في يمين المخالف وضعها فإنك قد سلكت ومهما جئتني فلصرف علمي إضافة فإنك قد مددت فلا تظن آن قد يآه قدير يورث الإنسان مبدأ ولست كئر نبا وككف كبرت في قضاك إياه daukar ahawa ahuwana mafi karancin zafin azabar azabar jahannam ko za su yi wani hujjar hadida inda ake kai bakin karfe ne za a yi maka azaba la zubta wallahi da sai ka narki biha da wannan jahannam in kai bakin a waye ya taɓa zuwa da wani hujjar ba wanda ya taɓa dubu a dai da ba ma yana da shi rakan to wanda ta da yanzu yana da yana wa ya taɓa ba wani ya faɗa ya ita akan kawo guntun mota haka ana ɗaura shi ba mutum burin tirila za a ɗauka cikin yan sakon za a annar ƙarshe wani yake wutar da suke amfani da ita a ke narka mai waɗanda ne ba suke amfani da ita da ɗari ɗari biyu da wani abu da wani ke cutar ta fi dubu wanda ya ce wallahi ba za a ɗauki mutum a saka cikin minti ɗaya ba za a ɗauki ba da kashe da komai da komai a cikin wutar wata wuta ce da ake amfani da wajen zarka da ainihin da za a ɗauki mutum a saka a cikin minti ɗaya za ka neme shi da cikin da komai da komai da raka عائشة عائشة ربنا إنك كنت بكل النار وما تقرب في إيماني سوني والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها والله يسألهم لجهنم الله فقامنا للمسلم وإن الله يأتي إن الذين سبقت لهم من الحسنى لا يسمعون حديثا قوموا أنت كذا لا ولا تقضى kada ka karyata wannan kuma magana da nake maka fa inna al'amra jibtu lallai al'amuran fa da gaske ne walaysa al'awarin bai zama ba kama a fitta kamar yadda kake tsammani wala zananta kuma bai kasance kamar yadda kake zato ba da hasiba da zanna duka suna daga cikin abubuwan da suke ba da ma'anin zato kuma suna daga cikin alfani wanda ta ta'adda ila mafulun ne mutum ya kuma an biya gare da ibn mali ya ce da bi fi'l al-qalbi ra'ayi da za a yi anira qala alimtu wa da dawanna hasib ya kawo wadannan guda biyu a ba abubakar ya ce kai abubakar na maka nasiha abubakar na yi maka nasiha ka shafta kai kuma kana kokarin sai ka yaye akalla aiki mafi karancin aibi da nake da shi wa aksara mafi yawancin su wa muku zama kuma mafi girman sa kuma tsakarsa ka su ɗauke shi da aka faɗi ka faɗi mali da abin da ka ga dama siya a kai na su ina maka da siya bilil makaji na kunya tare wato mun karanta kalmar makaji a zuwa wa manta ne ودولتها مخالفة المخالفين دولة الدنيا أن تاخذ هذا الدنيا وقد وذلك فنن كما أنك في فداء كنا فإنك للي في إن الفلسفة إما كافة ومنع فينا كايد السياق أما كسني هو مهما ديت بإنساني ذاك أيضا تاني فالفرق سبو سيوة علمي ilimin da nake da shi bi ba da shi a zuciya ta. saboda yawan abin da ni na sani a kaina duk abin da na ta faɗa a kaina na ainihin to ka an naka kamar kai ɗin na kan madakata kayan gini da ka nuna shi da zan ci gaba da maka falatar da a rayuwa kada ka yadda da wani aibu kai kanka ka biya amu yadda da aibu shi ma aibu ma'aru jam'u aibu wannan aro shi ma ne aibu ba shi ne can wancan da yake cewa ya ayyuhan rajul mu'allimu ghayrahu Allah to Allah ne Allah a tana mun da ya ayyuhan rajul mu'allimu ghayrahu Allah ne dan suka kana nan da ali duk da binan suka fara an gani ha fa idan ta ha an fa anta hakim لا تنفع عن خلق وتأتي مثله في عار علينا إذا فعلت أخيه awu ainu sannan al'ainu shi ma ainu kwakwa sun sa akwai abin da larabci mai larabci za su fasara ta tsara ce da in an kawo kalmar dalili za a fasara sai ka ce hujja to da hujjar da dalilin du larabci ne aka fasara da larabci <laughs> ko kuwa azimu yana da girma yurisul insana ayyuhu yana gadarwa da mutum makatan ko ka ce azaba ko tsama a wurin Allah ka gura makatan inda Allah an ta koyo wa da'u bil wajhi min as-surayya wa tubdilu makanan sawtaka wa ta'wi idan ka bibi aihu ka ci gaba da yin abu mara kyau wa ta'wi za ka fada bil wasi kana ma abucin daraja mai kima sai ka komo min tsoraya me tsoraya ba tauraro ba idan an ce tsoraya tauraro ne a kan to yana nufin wata abu sai ka faru min tsoraya daga tauraron sama an gane bil wajihi daga matsayi na ɗaukaka zuwa ga matsayi nawa na ƙasƙanci wato tubdirhu sai ka musanya wannan wato tubdirhu sai ka musanya makarin sauƙi matsayi na sama sai dawo ta sai dawo da kamar ba'atu kamar yadda da'a ga Allah sun tsirkan da rani ko ita ce take sanya maka takalmi na saurari ba annabi ba ko kuwa fasala ne na alayka innaka bil wadi muqaddas tuwa to kama ta'ar kamar ta da'a da Allah kun iluka ita take sanya maka addarari takalmi na sauraro da yake nufi da da'a tana sa maka takalmi na sauraro sauraro yana sama ne to idan kai da'a ga Allah matsayin ka sai ya koma kana sama da tauraron maulidi sai zama to na tauraron ka cewa kake tattakawa kana sama da shi sannan mai wata da alukar ba da'a ga Allah sai ka sanya ka a matsayin mai makusanci ga Allah wa in ba'ud ta koda koda kana da nisa da shi a shi wani na aka yi makomin da Allah ya ba su kuma babu wani allah da wai wannan babba wannan ma ko ka fito gidan wani shi allah ba wai shi da gidan suwa na in ba kan cewa bai da wata alaƙa ba shi wani annabi ke ina rabbakum wani wa ina abakum wani لا فضل لأرضين على أدمين ولا أدمين ولا أبين على أسود ke بالتقوى كيف تنسون هو ba haushi a kan sunni ta Allah ba abin da ya dama Allah da shi ya mura in idan ya tafi ba addinin Allah ya da shi ne kuma da shi Allah ya ba abin da yana ma'aza da wani kafin ba wuce ko sun ba wuce kai. gona ne ka lori shi ne kabila shi ma ba kabila ne wanda Allah ko shi uba mani amma sai ka lori shi ne kabila ko tubarci wala wani lokacin mutum na kusura ya mutane sallah zai ga wani yana sai magana shi ana ga wata mala ayar ne ko ya musulunta an ne wannan wai ko ya musulunta an ne wasan shi sannan zai yaɗu an ka gare ka fi duniya cikin wannan duniyar jamilar kyakkyawa fatalƙa za ka haɗu da aljirra wato menene nagarta biya a cikin wannan duniyar haiku duk inda ta ka kasance haiku ta duk inda ka kasance amma kalmar alzurbu ta kan kauta abubuwa yau yawa watan shi za ka yi tafiya fi mana kiga a cikin sakonnin hanyar wannan duniyar ko kuwa zai da ɗan lakumin arzikin lulun kwamfutu ne da fi mana cikin za ka tafiya kariman kana da mutunci wata ne za ka tashi alhamda wato sakamako na godiya mimma daga abin nan da ka tabbas da rasa ka dasa mun ce akwai bambanci tsakanin shuka da dasa mai bambanci in an ce an shuka to abin da yake yana da iri ne ake buɗe ƙasa a zuba a rufe shi ne shuka amma abin da karyowa ake yi a buɗe ƙasa shi kuma a saka wannan da shi ake cewa ana gani wasu mun ga koyi wa an tal'ana kai ɗin nan bai yanzu lam tu'ab ba a san ka ba bi da wani aiki wala tannasta sannan baka sanya da tigar tsohon baka tufafin ka mutum sanya da sha aka kasa su wala sababta baka taɓa yin tsira ba fi mai danin a cikin wani guri na ne zuwi na zu ko kuwa ne zu ƙirƙirar ƙarya ko wallazi na lafiya nuna tsoron ko wa ila maro bi lafi maro wanka kuma wasu da suka na gaba na daga daga cikin asma'ul akal akwai su kwarai kuwa sunayen hankali ba muna da allubu ba jami'in sa shi ne albabu sannan muna da al'aqlu sannan muna da annuha inda fi zalika da ayatin da ulumi ko sannan muna da alfi alfi zalika kasamun da ne to daga cikin asma'ul aqal akwai duhu haka suka ce amma ku je ku duba tafsirin da kashin wanda dina a yashaduna zura dan ku ma da sun ka abubuwa wajen guda takwas wanda ya kunshi wanda dina la yashaduna wanda ba ka shaida ta zo kuma yana daga cikin gaba da Allah ya hana شهادة سور ثم أكل لوالد وجيبة مختار نميمة مكسي يمين جموس صادق لصلاته وصل بلا قول له بالتأمل ولا أوضعت da ba ka yi ɓanna ba fiye a cikinsa sannan wala ka bauta sannan da ba ka ainihin wato sukuwa ba akan ce kama da ma'anan ada ko asara ada shi ne sukuwa ko kuma ya yi dogawa fa in tan'a idan baka nisanta ba annu daga abin da nake ana ka to na shifta za ka auka fiye a cikinsa wa mallaka wa kake da shi ko bil kalasi wanda zai kwaci ka idza na shifta idan ka auka cikin abin da nake hana ka وجنة ko ma ta fara abin da ya barkaka min ka daga gare ka wajen nan sai da wayar da shi hatta hatta ka kasance ka annaka kamar kai din nan qabla zalika kafin wannan lokacin ma ka hurta daga barkaka ba ana gane akwai bambancin tsahura da tsahara da kuma da tsahara duka suna da bambanci wasilka ta kasance a siyar zambika wato fursunan zunubanka tare da ku a mun karanto da kuwa cikin ashirin ya ba idan ka tsara al'ada fika ka mai rawaɗi aninta wannan tambaka ba da rawaɗi ina ganin yayin da muka dawa a cikin asiran limatan tsawon da kuka mai yani wannan malamin da masu ba farko ya faɗa cewa a cikin zuwomin kayyade su yadda al'asa ba sannan allah mu da kasan sarki ya faɗa cewa ne da wannan farko ba za ta kawo shi ba dan ba ya faɗa ba a tuna wani asurufu da da ƙinan wani ƙiman ne ba a tsira a tsiri shi ne wanda yake karare wanda aka tsari to wancan da ka zama ko a tsira wato tsararrai na zambi ka zunuban ka fi wasaƙin a cikin dauri wala yin duk wasaƙa mu wa kai fa ta yaya lakan faka fansan kai zai kasance gare ka wa kada kusurta bayan an riga an kare ka mun karanta wannan kalma ta ko a cikin ko waka ka ji tsoron abu na a jinsika yayin jinsinka duk da kasa an hada wannan kalma an ji na a jinsika to ana nufin afirka su ne abu abokanai to ka ji tsoron su da waka ka ji tsoron abu na a jinsika miyakun abokanai eh? ai ba dole bane ke saurin wannan da ya ke wani ba ko kuwa wani kawai shi yanayin yadda ka kwanta ne ko ya gani ka ko ka shi zai mu'amala shi a matsayin abokin in dai za ka samu ɗaya ko kuwa wani zai ga bi za a abokin gari kuma ɗalibin gari ana yin wani amma yadda suka ga rayuwar annaba a kanaka sahabban ɗaliban shi ne abokan shi sallallahu alaihi wasallam wani sun gine shi wasu ya gine shi haka ake tafiya sallallahu alaihi wasallam kula ka amna wajen suka su ne miyagun abokan Dan suna da tasiri mutum ya gyaru ko ya lalace duk wanda kaga ya lalace cikin maza ko mata to za ka ga miyagun abokanai suna da gudunmuwa da suka bari da lalace za ka aika kasar yana daga cikin abubuwa guda tara da ke sa zuciyar mutum ta mutum wurin tsalala akwai asbika su miyagun abokai kuma Allah ya ta'ala a fillahu wa filin ba a zuhun da ba a jin adubu wakshi ka ji tsoro minhum daga gare su ko ai mun karanto a cikin ajiyar da yake cewa bala bi da sunna galiban wai ka inna بيانا وإن أعملته السرك فإنهم بربك فيك لا بالعباد فإنهم بقاء عن الإجبار إن أظلمك يقول الله كثيرك أمنتك أمنتك وتعالى سيجمي كما تخشى كما يتكفي من قرآن التراجمة ذاكو في جمعنا الدرجم أنا مكرت أتكين تنقل إن يسي النبي تركمه من دابه إرقام تركام الشراب kowa annabi zaki yake daga cikin ɗabi'ar annabi turmaza duk wani zaki na rukuki ya turmaza hankali shi a ƙasa kuma haka abu za ne wani yake faɗa ko a cikin tasirin waƙasan da yake ya yaban babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace huwa da damu shi annabi shi ne babban tsakin sun ma'umu shi gudu su kuma sabbi su ne kananan zago eh, rijalun lafi an tsara rasuli kowace jirga sun ma'umu shi gudu rijalun lafi haka yake masa an tsara rasuli kowace jirga shi annabi shi ne babban zago sun ma'umu shi su kuma sabbi su ne kananan zago su ne ya shi gudu

ka kogin ganin sun aka ce zai ya shigo ban wajen nan ai abu ibrahim ba ka karatu ko ya samu wannan sa ko kuwa yawa dan ni dai ba zan ta wallahi a cikin dabbobi a zafi dabbobi guda uku ne suka fi akwai zaki akwai damasa akwai kuma ne eh eh wanda ta ne da aji a ina ai ai gwamna da kake ganin ta ko zaki yana kallon da ke zara su da mutum ma tana kallon da ke zara su dan shirka-shirka ake sosai <laughs> da haka bai ce wa kalikun kayi shafaɗanya ka yi mu'amala da mutane wa zalikum ina wa khaliqu kai mu'amala da su akan abu da ya dace da shari'a wa zalikum sannan ka rabu da su akan abin da ya saba wa shari'a sigaran kana mai ta sannan wa ka ka sami kamar sami yayin da lumista za ka kasance kana mu'amalar da ba ka shafar jama'a ta hanyar da biyu shi ma da ya ne kawo bauta hudu ba ka aka kai masa fasa hafa inda laka fi da yadda an ta kula lana ta zama to yadda ya kowa shi kaɗai ya nuna gefe zai yi rayuwar su shi kaɗai har ya mutu to da ka shigo cikin miyagun mutanen da za ka da ka kaɗan koma gefe ka ci gaba da alfafu da banka yasa akwai wani dan uwa da cikin dan uwa yana bin ba ka akwai abubuwan da ake a wannan lamarin duk ba ruwan shi ne hakan da wasu kawai su sa gaba a Allah ta kowa yana da albarki musamman kana ɗalibin ilimi akwai abin da bai kamata ka samu da shi ba ka je makaranta an gane wa in jimilu alayka idan suka yi wuta gare ka dan kalmar anjalu tana ɗaukar wuta shi yasa yake wa ibadu rahmanin ladina yashuna ala al-ardi وإذا خاطبهم الجاهل قال سلاما إذا سقي مقوتا وإن جبلوا عليك إن سقي مقوتا فقل لك سلاما kai zaman lafiya kake kuma ku kiyaye idan kuna ɗalibai duk wani wanda zai takare ta kan wani ka kalle shi ka idan mataki ɗaya kuke da shi na rayuwa ko a karatu eh, Ya fi ya cancanta in ya ce ka in ya tsara ka in ya ce ka ce amma in duk wanda kai ka shiga gaban shi in da shekara duk yana magana da saurari shi mu shafi ya ce za na saka tafi a gaba shi makarar da nan ila ba su ke so a yakin da aka zuwa bayan akwai sun samu karewa a cikin an kashe wajen mutum saba'in abu ga lokacin da musulun ta bayan miki yake ko kulu hubar yake cewa ina muhammad ne aka shi annabi ta karo ne ba shi ina tsoro a kuma annabi ta karo ne ba shi ina kuma ne annabi ta karo ne ba shi yake duk waɗannan su ta suna gari kudaden haram kuma ya kasa hakuri ya ji an ci an rage wa mutu yake ina ya yi keke kaza su ya abu da ya ya ce kariya ta fi sai ya ce kukuli hukar gunkin hukar ya samu nasara mutum da da shi annabu an kasa ba ya sa ya kar wanda yake bukata a dalilin amma yanzu ana cewa gunkin hubar ya samu nasara annabi ya ce fa ajibu ku ba shi amsa suka ce me za mu ci annabi ya kafa ya ce ga abin da za ku tunda ya ce uku da hubar ku ce Allahu a'ala wa ajal yace lana uzza wa la uzza lahu annabi yace ajibu ku ba shi amsa me za mu ci yace Allahu maulana wa la maulana saboda shi abu shi ya da bai ba in yi magana a wani lokacin annabi shi yasa sai ba ya fara mai sai sai kaza ko kwa to wannan shi la'allaka kai din nan fa ba ma ma mai sauka da sannan ta lama za ka kuɗinta in fa fa'alta idan ka aikata haka ana gane wadanda yin hakuri da mutane a ba wa karantarwa za ka ga da fari yin daban-daban amma idan kai hakuri insha Allah za a samu mana gida wa mallaka wa kake da shi bis salama Wanda zai iya ainihin wato kuka fi zamanin a cikin wani zamani wanda ya na da usma a duwar da turbaba al-usma da yi ma'ainin don ma ta kuma yi masadar da ma wa malaka wa mallaka wa kake da shi bis salamati wanda zai kubuta da min lafiya da fi zamani a cikin wani zamani da muke rayuwa yana da kusma wanda abu mai kyau yakan samu remen bisa ko bintsirin bisa amma ya sa ce masa remen bisa shi remen bisa suna ce masa da larabci a zabbaku kamar wasu yake a daji yana hawa kulolin ne a can da wani zama ana gane to wani zamani ne da kake rayuwa wanda ne mun fita ban sanin daji wannan ke rayuwa a kan dutse to yana da usma wani abu ya san same shi ba ka da za ka kace wani abu ba zai same ka ba na aiki a wannan zamanin na cutarwa illa in kusa sai ka idan an sani ko kuwa da koma ma sai kai dai kana da tsayuwarka wani ma san da ka koma miki san da shi ko ya samu magana to to dai da haka wannan mun da shi ina ganin yana kan abubuwan da shi ba mu mun ka ta gane ne shi yare da mutane yare wa yanzu ina rasa yadda zan yi na mutane a ce wucewa da mutuna waya a ce wani na zo wucewa shi ke na zai da kowa a halin halin wucewa mutane sanawa shekara da ita su kuma masu waya sun kira mutum da dauka ba ka dauka ba shi ma matsala wala ta kada ka zauna bi hayyin a cikin wata kabila ko unguwa wanda fiye a cikinsu akwai daimun zalunci daimun zalunci ina ganin kamar kalmar daimun eh, zalunci يميت القلب ولا يكشف الظنوب يا إلا سيف إن قلت أن تلك تدري حين قيدت وقصدت وقربت لا تكيد بس فالقريب متمن ليك باقول له تستدق الشيء أقول نفاق فاني باب مضاق نفاق yana da hatin siyarwa in ka zo ba ko kana da ilimi a kana da kayan siyarwa ne wa sharri sannan ka yi mafi bari wani gabas mashirki na yamma wa sharri ina ne mashi rabu da mashirki mashirki shi ne gabas ko magana shi ne wa yamma ko to ka yamma shi ne na farko الذي فيه والشد فيه هو التجاوز هذا وشرب كيما إن إن دي قد تقبل شرطة كي كي أن يموت وقبض هو شرب كي قبض إن بيديك إن دي كان سارت to kada tabbas shari'a za ka samu ainihin wato ɗaukaka a ainihin wato yammacin falaita su ba wani abu ba ne su a ina allah ya ambata kalmar su da ƙwa'ani قل دين واشتروه بثمن بخس جبان ومعلول وكانوا فيه والشغل في اللغة شين الشيء القليل abin da yake ɗan kana da aka zo mutu ba wai a kudin duniya ba a amfani da halarfin an samu da haƙura da harafin ba ba a shi ne su da aka ina mata su sa ni cikin addu'a Allah ya bani ma kudin kudade ku ci a yi ne mata albarka falaita zuhudu zuhudu bai kasance ba kubulan wani abu ne wanda ba a sani ba fi duniya a cikin wannan duniya la'anta kai dinnan kai ne al'amiru shugaba za da hikki idan kai zuhudu biya a cikin wannan duniya ko ba kuma yana daga cikin ma'anar zuhudu da abin da zai gaba ka da Allah ta da shi ko ba kowa yana son wadata أما ko mutanen da su zauna a cikin talauci ya fi masu alheri saboda an nafsu ta والفقر خير من غنى يفديها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت وجميع ما في الأرض لا يفديها لا يولى لوكتي النفس كالرزاق وكن يكن يراكي أني أن تكون فقيرة أتي يا كفن تكت انت والفقر akwai lokacin da talauci kuma kairin ya fi alherin min ginin da dukiya akan wadatar da raba ta da Allah sai za ya ce wa ginin nufusi wadatar rai hiyar da kafafu ita ce take isar da mutum fa in abad in ba wadatar rai aka ba mutum ba wadatar idan an ɗauki duk abin da ke nuna ƙasa aka ba shi layar da zai shi ولو فوق الأمير أمير تكون فيها وقت خالد كنت أنت ولو da a ce ta kuna ka kasance biya a cikin wannan duniyar fokan abe sama da shugaba kumuwan saboda ɗaukaka wacce kara da alfahari to kun ta za ka kasance ne ta hanyar zuhudu an ta kaidin nan wayan farrata a idan ka rabu da wannan duniyar waka rasta kafa sannin ha daga gare ta tsarin halin ila da su zuwa ga gidan aminci da bakar tsarin wallafa a kuma Babba aiki yanzu kowa ta so mai ya shi ko duniya amma babban matsalan ba mu ne sanya za a fita wa in karrarta idan ka karrama wannan duniyar wa nazarta kai dubi na tunanin fiha a cikin ta don haka nazara fi shi ne a tafakkur tunani nazara ila kuma shi ne gani na ido nazara babu fi babu ila shi ne al'intizaru jira بإجلال وإن كرمتها إن كرم الدنيا ونظرت كيف نامين فيها أتكنت بإجلال سبب جرم ماذا وقد أهلت حقيقة كاها إن كنا سكرانك أنا لم وكتي فنفسك سورانك قد أهلت حقيقة كاها إن كنا saboda ba gida bane da ya kamata ka kalle shi da karanci ka dube shi duban da za ka bai da shi a inda da za ka tafi da ya sa yanzu wanda suka fi samun matsala a rayuwar da suka mai da tunanin duniya da zama shi ne matsalar su Ke sa ba matsala a rayuwa ka ga mutum ya zama babban dan boko bai kan addini ba ya rike makami ya rike makami ya gama to in ya gama kullum ba karatun qur'ani haka zai koma ma duniya da ke. sanda yake rike da makami bai iya gyara matsalar Najeriya ba siyasa kai ne zai gyara kudin Najeriya yana nan ya ci muku a da kashi duk wata kalma da aka kawo in gari ya tafi gobe kuma yana kan zai ja lafi ita turan sun ma da aka yi baya ba amma Allah ya za ku wani nan zan profeso ne bangaren da yake kaga a duniyar karatun boko ka zama ka zama profeso ba kana ba kuma a ce profeso bangaren da yake yana nan ya ta shi tun da ya kura karatu boko ne tun da ya da ya kura karatun boko ya zama profeso a duniyar karatun boko ya ɗigo wasu shekaru da yake so Allah ya gani an da ta kuma ya yi ta'abin yanzu da larabci ban profeso ne kuma ya haɗa cikin goma sha biyar da ya da cikin goma sha biyar ya ce ina ai sun da yasa sa a duniyar boko ai yana ganin akwai ganganci ya taɓa yi gaban Allah kuma Allah ya ci rubuta yana karatun addini sosai kuma dan dan awa ɗaya ne ko sama da za ku iya bugawa da shi ana da larabci an gani jama'a su zakar da sa'i ana haɗa maka nasihohi don su ilha ka bita ko fariya ita wannan nasihar ita ce afdal mafificin man da farka abin da za ka bi ko jama'a tulakan nasihata na haɗa maka nasiha famsa tilha ka bi da hayata ta tsawon rayuwarka fariya ita wannan nasihar da nake maka ita ce afdal mafificin man da farka abin da za ka bi wa tsawon tilha na tsawaita zargi a kanka wa zikki kuma na ƙara fiye a cikin zargin لأنك صور سيد النمفاء قد أقلت حقيقة كاي أويتا في البطالة أتكم قلنا وممكن تؤذون بأخي قد صار لمسكن في البطالة وألهق التكاثر أمني قال شاركا كل يتوقع البطالة wala ta aku da aka kai kuma tun da ina maka nasiha kada ka yi gobe tasiri da ta tsinta wanda na kai wa sahawi da kuma rafkan wanda na kai ko kuwa za ka yi riko da wani da malamai sun yi da cewa ba duk abin da ka karanta bane za ka yi aiki kuma dan ka karanta abin baka ka yi ba shi ke zama dalili na ba za kuma ka umarni da wannan abin ba ko kuma ka hanya a kai za ka iya zuwa ka ce aiki yamin ne da kai kuma wata ba yau ba amma wanda ka tsara ka sai sai wata kila ka kana da aikin da kake yamin ne ko ba to shi yasa ta abin da ya shafi fito da abubuwa sai ana duba in za ka yi wannan ga wannan ga wannan ya fi da idan kana كان لهم شجاعه وقد تبت أردتها na biyo da ita fitar da baituka guda shi da misalin masu arzattuwa shi ne biyo da abu an gane wakala kabla da kafin wannan lokacin wannan manzumar ta kasance ne a da musika baiti ɗari da shida na biyo da sistan baiti da hisanin masu kyau idan ka haɗa baiti ɗari da shida za kuma shida a ya zama na ya eh, ɗari da yawa sha biyu to ka duba za ka shi ne ɗari da sha biyu idan za baiti ɗari da nawa ɗari da shida shi ne wakar ahdattuha na biyo da sistan baiti da hisanin masu kyau wa kana tsaddaka kafin wannan lokacin ya kasance da wannan mazuwa ya adal gari ne musulunta da kuma ne da kuma shi da Allah ya samu daya mun samu matsala hanyar da mun za su a ce za zo da wani inda ƙara fara ne za su a ce wani ɗauki shi ne mun zo gobe su da a ciki kuma Allah ne ya dama amma bari ba wani da yake zo mu ga gobe da za a yi sani ba ma da yana da karatu ba ya kai ka sani ya yi tafiya ya dogon baka sani ko ya dawo